gwiwa cikin wannan bangare na tattauna da wannan bako da muke tare da shi duk da dai za a iya cewa ya zama dan gari domin dai e, gashi al'amarin ko in ce wannan labari kamar ya zo karkarewa kuma sai ya ƙara faɗaɗa to muna godiya sosai da sosai da kuke kasancewa da mu a cikin wannan shiri na duniya labari da fatan kuma za a yi kokari a ɗauki abubuwa masu kyau daga cikin wannan labari a zubar da waɗanda ba su da kyau din wannan bawan Allah dai muna bibiya muna ji daga gare shi kuma muna jin irin tallafi da taimakon da kullum burinsa ya bawa na ƙasa waɗanda suke da buƙatar taimako wanda ya ce yawancinsu marayu ne mun ji yadda yake ta kokari na fafutukar fitar da su wato su ci gajiyar ƙwallon kafa a duk da baya gani ɗin amma kuma zuciyar tasa tana gani kuma ya tsaya kai da fata fa sai ya ga ya tallafa ma su wa'innan bayan Allah mun tsaya a gurin da ya ce yana nan yana ta fata da ƙoƙari na ya ga nan bayan Allah a sun samu fita domin dai ya ce ma akwai wani wanda yanzu da haka ake ta ƙoƙari wanda zai je Akwa United. kuma a nan muka tsaya gurin da yake maganar cewar in dai Allah ya taimake ka to yana da kyau fa ka tallafa ma wani kuma shi fa ba yana yi ne fa wai dole sai ka tallafa masa ba a duba da ya ce abin ma da ya bata mashi rai yake ta fafutaka na maganar ganin hausawa su ma sun samu ta tagomashi a wannan bangare na wasan kwallon kafa bai wuce yadda su waɗancan wanda ya tallafa wa wato wanda inyamurai ne suke ta ƙoƙari na tallafa wa sauran 'yan uwansu da kuma ƙoƙarin ciyar da su gaba domin dai ya ce akwai wanda har ma wata ƙungiya yake da shi wato foundation ya kuma ce a daidaita sau da sauran abubuwa duka yana wa 'yan uwansa. ya ce a cikin ɓangaren hausa ɗin nan mafa akwai wanda shi ya imanin cewar idan har ya samu ya fita to fa akwai yiwuwar insha Allahu zai waiwayi baya ya kuma tallafa wa al'ummar musulmi baki ɗaya wanda a nan muka tsaya yanzu kuma za mu ɗora a kashi na goma sha biyar sai ku kasance tare da ni mu'az musa ibrahim sauraro barka da jirin sauraronmu da fatan an tashi lafiya. To mu ɗora a wannan waje na wasan ƙwallon ƙafa, kai dai ba bugawa kake ba, kuma ƙoƙarinka shine kullum yaran da ka kira marayu ne su samu su je su dogara da kansu. Na san yau ka zo mana da ɗaya daga cikin wanda gashi ka ce shi ma kokarin fita yake duk da dai a yadda na ganshi na da karancin shekaru kwarai kwarai da gaske amma a bayanin da kake ka ce maraya ne kuma akwai abubuwan da kai ba wai ka kayi bane don a faɗa amma kuma ka kawo shi ne saboda ya zama hujja a wajen masu sauraro su masu ya zama sun yi koyi da wannan labari naka assalamu alaikum rahmatullahi. Eh na mun taho da yawanci ka san tafiyar ba zan iya yi ni kadai ba. Mm. Dole sai an dafa mun tukunna to ka gani tunda kuma muna tare dole duk inda za ni su wannan ya dafa mun ya kani wannan ya kai ni tukunna mm. yawwa eh yana ciki ka san wani abu ka san yanzu yaro mai karancin shekaru ka mm. fuskanta ko a harkar sports shine ake ginawa yanzu mai karancin shekaru mai karancin shekaru ake ginawa duk inda yaro yake da karancin shekaru mm. to ko da a ce yayin da aka ce ka girma mm. to ba ka yi ba wani akadami fa tukunna duk inda aids ɗinka suka shi su masu karancin shekaru suke ɗauka ka sani bature yana amfani da karancin shekarunka wato ya koyar da kai tun kana da karancin shekaru yawwa shi ma ya nasa business ɗin kenan ai mm. shi ma ai abin business ne tukunna mm. yawwa nasa business ɗin kenan tukunna to duba da yadda ni na ga wannan bawan Allah kamar yana da karancin shekaru akalla zai kai shekara nawa zai shige zai sha hudu sha hudu haka na'am to ya maganar makaranta duba da watakila a baya kai kake gaya mana cewar wannan harka ta kwallon kafa tana tafiya ne da karatu watakila mai sauraro ya ce yanzu kana kokarin shi ma a ce ya fita ya maganar karatu tunda a can dai ba karatu ɗin za su koya ma yaro ba yana ana koya karatu ai Akademi ne akwai school din da Akademi ne wasu suna tafiya kamar makaranta ne ma tukunna ma'ana ana koya karatu kamar yadda zaka shiga aji a koya maka in Allah ya yarda ana koyawa ana koyawa saboda yanzu kamar yanzu ka gala misali yana kokarin kammala secondary school ke a yanzu da haka a yanzu to taman tun kafin ka kammala secondary school tukunna mm. ya kamata a rinka ringa zuwa ka ringa try din inda zaka samu aiki inda zaka samu ana try ake yi tukunna mm. saboda kaga kwallon bata kwallon bata buguwa sai da ilimi tukunna mm. saboda wani zai kamfin dinka tukunna ka fuskanta dab da mm. zaka gama karatu din nan ko mm. wani zai sa lokacin da zai kamfe ɗinka zai kamfin ɗinka kafin ya fita da kai tukunna. Ya ajiye ka a waje ɗaya. Yawwa a waje ɗaya saboda ka san ita duk abin da aka ce har ka sabga ce ta kwakwalwa. Mm, wato ya ajiye ka ka rinka kallon yadda ake. yauwa mm. kaga yadda ake yi tukunna a ringa koyar da kai ana tsara maka ga abin da mata a rubuce ake yin sa tukunna mm. ga kamar allo ne ake jingina shi aji mm. ake shiga fa bayan an yi a filin aji ake shiga to yanzu in ma wata tambaya To. Ai akwai 'yan ƙwaya a gari ko? So mm. kai da za a keɓe tukunna ƙwaƙwalwa kwakwalwa taya kuma ɗan ƙwaya zai shigo ciki. Ba zai yiwu ba. To kaga yanzu idan mutane suka jawo matasa cikin sab nan tukunna aka ringa tsaya musu mm. a bace wacce in ka je sai an yi ma medical talk ba. sai amma sai amma medical chalk a cikinka mm. to kaga yanzu kenan dan Allah ina sa rai duk abin da aka ga mutum yana da fikira mm. me ya kamata a yi sai a tsaya masa mm. ka ce wannan bawan Allah maraya ne na'am ya aka yi kuka haɗu ne har kaga ya kamata ya shiga cikin zuciyarka ko rayuwarka ɗin da ya kamata shi ma ka tallafa masa ka san kowa baya ɓoye ra'ayinsa a matsayina wanda na tura wasu suka zama wasu ɗin aka mm. san su duniya ta san su mm. to ai labari baya kin zuwa ma mutum mm. to shi kuma mutum ya zo ya kaga ga inda tunaninsa ya sa me ya kamata kai sai ka tallafa maka zuwa ya nemeka? ka eh ko kai ne ka nemo akwai lokacin da suka je mat. da suka je mat suka buga da wasu kabilu mm. sai aka ga yayi kokari yana da fikira a mm, ciki mm. sai aka bugon waya aka ce waye ya buga lamba kaza sai na ce ban san su ba a lokacin ban san shi ba sai aka ce mu amma a club ɗinka suke ba a tim dina suke ba sai su ai ba ni da ai yanzu kawai sai dai mutum in ya iya mm. Ba ka da club ba ni da tim in ya iya mm. zan dauke shi in kai shi can din nan inda na gaya ma can wannan eh ah, akwai tim mai da dama inda in na ɗau mutum na kai na ce rin a koya ma zai a koya masa a yanzu ma da ake kuma za a koya ma ba kamar yanda bari in gaya maka mm. kasan ana zane su duka kwarai in suka yi wannan ya kwanta an da ke shi su ya fi a kirga A kan din in kai mistake kai wani abu za a zane ka wannan wanda nake faɗe ma ya buga genarada da wannan macen ko mm. ba wacce ba a zane ba dukansu dukansu zaniya duka ake kamar yadda ake a makaranta wallahi haka ake yi a can to yawancin yayan hausa mu wasu ba za su iya zaman ba za su iya su je din su laifi a ce za a zane su ba sai su ce har karbal kawai ba su yadda ba to ai shine abin da yasa in ka dubi super eagle kaga ba hausa mu da yawa oh. ba mu da juriya to in mun an kai mutum go wani baya jurewa Mm. ba mu da juri ba daina cewa tarabalazi yana shigowa ko mm. ba mu da juriya juriya ne babu yawwa wani da kai ma horizon ko kaki to a daina cewa bambanci ake nunawa gaskiya babu batun bambanci ba mu da juriya juriya ce ba mu da ita mm. to ni kuma na sami yaran da suke da juriya To shi yasa nake Wato a cikin abubuwan da kake kallo kana kallon juriya na yaro. Akwai juriya. Wasu ba su da juriya. Mm. shi yasa za a ringa kira babu kaza a kaza kaza wasu ba su da juriya shi wannan yaro iyayensa ne gaba ɗaya ba sa nan koko kila yana da mahaifiya mahaifi ne bai da shi yana da mahaifi mahaifiyarsa ce ba mahaifiyarsa ce ba tsakanina da mahaifinsa kullum alaimin mun albarka Allah isa in kama da duniya lafiya yake gaya maka wallahi tsakanina da mahaifinsa wani zubin in yi laifi ne ma fada ko in yi fishi tukunna mm. in baban ya sani wallahi baban zai ce in kai mar abu ni kaiwa yake gaya maka abin da mahaifinsa tsakani na da babansa sai alashi albarka yake min hmm. a kowane lokaci bayan da za a yi mu gaisa bai ce Allah ni da duniya lafiya ba mahaifinsa Allah ya min albarka hmm. wallahi tsakani na da mahaifinsa kaga dai mahaifinsa malami ne hmm. na addini malami ne na addini na addini amma saboda ya ga abin yanzu zamanin ya zo ya cin mana cewar wannan kila a baya ana kyamatar harkar bal ana ganin kaza yanzu kuma harka ce ta neman kuɗi ya ki yanzu yaron ya san gaskiya gaskiya ce ƙarya ƙarya ce ai in akwai lokacin da in baka san gaskiya ba ce baka san ƙarya ƙarya ce ba to da matsala ka fuskanta ko mm. wannan ya jawo ni ina ya ce zo ka yi kaza ka zama wani mm. ka fuskanta ko mm. sai wannan ya jawo ni zo kaza hmm. ya ga ba mai fita ba ce ba hmm. ita mu kauniya hanya fa ba a cewa mutum karkabi ta ba a cewa za ta bulle <laughs> ba za ta bulle ba ai ita mu kauniya hanya ba a cewa mutum karkabi ta don haka ga zai bi sai da ya kyale shi eh to ai ba ta taba bullewa da shi ba ballanta na hmm. ta shi tukunna ba za ta bulle da kai ba me ba ta bulle da kai ba yau ka dawo yau kana police station mm. gobe kana gidan yari mm. yau ka taba na wancan gobe ka taba mm. na wancan Jib yau karshe in kwaya ko wani abu ka sa sha ka za tsince tsince ba kauniya hanya ka bi gaskiya ne gaskiya ne za ta bulle ba za ta bulle ba to ka ce zuwa aka aka ce maka akwai wani yaro wanda ya buga lamba kaza ka san shi kace a lokacin ma baka san shi ba ban san shi ba sai aka ce dan gidan wance ne kanin mm. wane ne na ce to a turo min shi sai na ce masa wane ce ka zo ka yi ka zo ka yi kaza mm. wallahi muna zaune su suke cewa wane me za a yi da wane shi din wannan yaron me zai yi watakila eh. wanda in ce wanda gashi ya shigo mana tare da shi me zai yi sai aka nuna ba zai iya komai ba kuma wannan wanda ya ce kaza nyamuri ne yana da fikira a harkar wanda ya ce ba zai iya komai wanda ya ce zai a turo mai shi to nyamuri ne yana da fikira a harkar ba to ka fuskanta ko mm. sai wasu sai ya shirya ya je yi training a wajen shi yaran kai daga karshe sai da kwace-kwace biyu suka dawo fada a kansa duk inyamurai ne saboda shi wannan saboda kokarinsa Allah ya ba shi nasibi akan abin ne mm. ka fuskanta ko mm. bari in gaya maka yayi travel ya je karin Abuja shi wannan yaran Maroko sun zo try suka ga suka zo aka je aka try da shi sai da ya zamto cewa ana kiransu su biyu ana koya musu training ma a cikin su wajen nawa da suka je su goma sha bakwai aka ɗauka yanzu da nake maka a yanzu da haka yana ciki a yanzu yana ciki wanda a yanzu shirin komawa yake yi tukun hutu ya dawo kenan ya zo yawwa a yanzu shi ne kuma kai ne ka kai shi wannan wajen ni nake kokulla abin da na samu a gun aiki in bashi to kafin aje wannan guri bangaren takalmin kwallo eh, riga tunda watakila kaga idan aka ce za a yi sana'a kuma zai wahala. To ya magantu a ji ta inda yake samun su tukunna. To amma kafin mu je nan. Ko in gefe ya eh, magana. Kafin mu je nan za mu ji ta bakinsa. Na'am. Bangaren karatu ai a baya kamar na yi maka magana kafin a shigo ma. Kafin ya shigo ne maka magana bangaren karatu ka ce kai kai ne sanadiyar komawan shi makaranta. Ni ne sanadiya kwallon kafa sanadiya. Mm, bayan kun haɗu shi a wajen bal. An ce ma kwallon eh, ba za ta bugu ba sai da makaranta. Sai ka sa ya koma makaranta. Sai ya karkaɗe littafi da yunifon ya koma makaranta. Ya koma makaranta sanadiyar bal. kuma ya je ya karasa wani kwas da ake cikin yi ba. Na me? Na yau ka gama jiniyo ka shiga siniyo. a lokacin jiniyo ya gama watakila ya gama jiniya bai karasa ta ba hmm. ya karasa jiniya hmm. sannan ya shigo SS1. daga cikin senior din eh, ya tafi ss2 tiri eh. yake shirin shiga yanzu eh. yawwa idan tirin aikin ya zo masa zai iya zana wato ya zana aji shida yawwa inda ka ce zuma da haka maroko sun dauke ya tafi da takaddinsa duk mm. inda ya tafi da takaddinsa h dinsa duk inda ya je a turai zai ci gaba da karatu mm. saboda sai ka cika sha takwas tukunna sannan za a yi signing dinka. to ai yanzu ka ce kwata-kwata bai wuce shekara sha hudu ba Kwarai kuwa to yanzu zai ci gaba da wannan zama a wannan akadami yawwa har sai watakila ya kai shekara sha takwas a'a kaga yanzu waɗanda su kamar na maroko suka ɗauke shi ko mm. to ai kaga business ne su ma idan suka su sayar da shi za su yi a gaba alhamdulillahi ai suna amfani da ƙananan shekarun mutum tukuna koya mu mutum yawwa ita ƙwallon kafa ai da shekaru take amfani duk shekarun kafa suka wuce shi kenan fa baka da amfani a gun bature fa ko a cikin turawan duk wanda ya kai talatin da shida zaka ga control din sama daga karshe sokewa ake yi wasu talatin da shida wasu yawwa ai shi yasa in kana yi ko kai alkhairi mm. kai alkhairi saboda akwai lokacin da wannan lokacin da in ta kare tun mm. da fir'auna ma ya zo ƙarshe waye zai zo bai zo ƙarshe ba to don haka idan ka samu fa kai alkhairi mm. in ba haka ba za ka yi kuma ta ƙare mm. ka dawo watakil mutum nawa ne yanzu wasu muke jin labarin ba su taimaka waɗanda suka maka musu ba yanzu suka dawo abin tausayi mm. ba ka ƙi Allah ka ƙi annabi aiko dole duniya taimaka watsan magen kyanwa <laughs> haka ne haka ne eh? ina ganin shi yasa eh, yawanci ko? ina ganin eh, zan so in ji ta bakin suke kiran mu su ce onyala onyala me kenan onyala me kenan? ko a ce ma on yugu on yugu ko an yama to me ko a ce on yawura on yawura ka gani wai to me kenan me kenan gama da yaran sai uba da <laughs> mai saurare to <laughs> fassara eh. za ka fassara mai saurare ni zan fassara mai saurare to ni ta ina kana ganin ranar nan eh, an turo min eh, ya naji ni dai naji na jesus menene menene menene ni ban fahimci komai ba a yanda kake a ka fassara mana mun je ai mun ji tsarin ya burge shi eh gaskiya da kuma yanda kokarin da aka ba shi labari na ina yi mm. yayi jinjina mm. saboda kaga shi kansa a yanzu in muna tafiya ko mm. kallon kallo yaya kallo na suke gashi dai ba ido din mm. amma wai taya nake kaza su ga na tashi daga gari kaza na tafi gari kaza mm. abin yana daure musu kai ko ma kansu na daurewa tukunna in ka lura bidiyon da na turo ma mm. wanda nake aiki ban san an yi shi ba gaskiya ne kawai tambaya suke masu cin shirin ne suka taho kallo na wai kamar an zo ne a kalle masu cin shirin ka ne eh, eh. wallahi ta sanadiyar shirin nan eh, aka taho kallo na to Allah ya sa mu dace bari mu je bawan Allah ba sai mun ji suna ba amma dai mun ji yadda wannan ba Allah ya ce bakin gwargwado kokari ya yi ma kokari kuma kai ma ya yabe ka ya ce har rigima aka yi da kai aka yi wato kwace-kwace guda biyu suka yi akan yadda kowa so yake ka kasance a kulob ɗinsa me za ka ce mai sauraro game da kaɗan daga cikin abin da wannan bawan Allah yi maka ah, assalamu alaikum mu da safiya gaskiya ni dai ba abin da zan iya ce mai da zan saka mai da shi mm. sai wannan burin nasa da ya nemi ya cika wani buri wanda yake maganar suna abubuwa na yan uwansu mm. gaskiya da ke muna shiga duk muna gani wallahi kana shiga eh, muna shiga cikin su gaskiya duk muna gani mm. kuma muna da burin yin haka wato kana cikin wanda watakila yake maganar cewar uh, wasu daga ciki suna na suna kokari da buri su share mashi hawaye gaskiya yana daga ciki hmm. wallahi dai yana daga cikin ina tunanin ma gaskiya ni ne a gaba gaba ma kai ne a gauto ko kai ne da wanda ya ce yana maka faɗa yana jin kana inna lillahi <laughs> eh, gaskiya ne to ba na ce ba dai eh, gaskiya kana dai kokari ina dai kokari gaskiya ina yi ya yi na wallahi to gashi kana da karancin shekaru kamar yadda ya ce ba za ka wuce shekara sha hudu ba zuwa sha biyar me ya burge ka ne da harkar wasan kwallon kafa kaga ya kamata tun kana da karancin shekaru ka faɗa ka da na'in <laughs> gaskiya dai ni dai a da a lokacin da nake kafin san shi ni ko bala ke na zuciya ba ta gabana ba ta gaban ka ba ta gabana aka bugu wallahi da ni zan dauka in wulla in tafi mm. sai to wani kamar dai aboki zan ce mm. ya girman mm. shi ya fara zuwa in ya sa bal ya kuɗi mm. in shiga in buga mm. in fita sai kuma ya buɗe kulab na shiga kulab ɗin mm. sai mu shiga gidansu sai yan tsala eh. a <laughs> saman bene eh. ni da abokina sai mu ta yi rabbal ɗin to ban san ni gaskiya ban san shi ba ban san wai da mutum a ciki ba shi wannan ba eh, Allah mi ta yi mu sai kuma ya haɗa wasan da ya haɗa wasan muka je aka buga wasan sai aka yi magana ai da wani ne wanda ya buga lamba kaza ana neman shi sai tura aka kira ni mm. da gaskiya ba zan zo ba da ba zan zo ba ba ka dauki abin fa wani da muhimmanci gaskiya dai da ke da a lokacin ina tunanin kamar wani abin aka yi mm. ba zan zo kamar na laifi eh <laughs> zan tafiya ta gidan kallo in zama na sai mm. dai kawai na ce bari dai in je naje nace na je na ce salamu alaikum ganuwa na ne aka ce wai ana kirana mm. na tsaya muka yi magana duk ifa faɗa min mm. ranar farko za ni na ɗau ƙafa na je na dawo mm. na dawo sai na dai dawo gunsa ka dawo wajensa dan ka gaya masa ga abin da ya faru dan kaga zuwa kamar a lokacin ya tura ka can sabon gari ne wajen wannan kulob gaskiya dan kaga zuwa gidan kallo ai ba zai yi wa tun daga aikin da muke zuwa mu kalla mu ma ya samu mm. da kai ka fi mai da hankali wajen kallon bal gaskiya na fi mai da hankali wajen kalla mm. to kaga kuma ni ma gashi ina yi ne zan tsaya wani mm. kuma sai Allah da ikonsa dai ana tafi ana tafi sai wannan nasara gaskiya ta fara samu. Eh amma kafin wannan nasara din ya kake duba da wancan buga bal da sauransu eh, eh, takalmi riga da ina kake samun kuɗin da kake siya ma kanka? Gaskiya tsakani ga Allah ba na siya shi yake mun. Shi wannan ba Allah. Gaskiya shi yake mun don duk takalma na wai da riga ta bal da nake sa mm. duk shi yake mun wallahi. Gaskiya don ba abin da yance gaskiya sai Allah ya saka da alheri. kuma wannan buri in Allah yadda ina daga cikin wanda in Allah yadda zai za ku yi kokarin cika masa ina daga cikin Allah yadda kana ganin kenan ba ma sai an yi wani rubutu ba kenan watakila <laughs> gaskiya dai dan gaskiya ba wai daga bakin shi ba inda ina jin labaran wasanni mm. gaskiya ina ji ana dan bal dan bal shi ga akwai butulci akwai butulci gaskiya duk wanda aka tambaya sai ya faɗa kai so kake ka fita daga wannan tunanin da ake magana ina so ina so Allah in fita daga cikin tunanin nan mm. ina son hakan gaskiya ya ce ka je eh, try ya aka yi ne har ya tura ka to ina gaskiya hmm. <laughs> ina wannan tip din ne na nan din da kuke bugawa eh, sai ke mun maganar zan je ni kuma ka san me da me ya kullo ba ma gaskiya ban sani ba kaga mutumin da yake dora ka kan hanya kuma kai ka san daidai ne hmm. ai ka ba ka ce a'a ba eh. kuma ba wai kudin ka aka sa kai ba eh. na je ya baka kudin mota shi ya mun ka tafi Abuja wallahi dishi kai kadai ka tafi Abuja ni kadai <laughs> na tafi gaskiya ni ka na tafi ba da wani na tafi ba kawai kwatancen gurin aka yi maka tunda da waya a nuna da na je sai na kira ka kira can inda aka ce ka je eh, sai aka zo aka ɗauke ni muka tafi mm. sai na je da na je sai aka yi magana ranar kaza za mu fita tirenin muka fita aka yi tirenin mm. sai aka ce ranar kaza mutane za su zo. To, su wa'annan 'yan ina ne aka ce? Na 'yan daga Maroko ne gaskiya. Mm. Suka zo aka yi abin da <laughs> gaskiya to ka san dai mutum mm. kana ganin ga yadda ake anan mm. wani abu ma an baka ko baka iya shi ba a mm. za ka yi kokari ka iya shi a gurin za ka sa zuciya tun da kaga ka ma wata wahala sai a ci da shi gaskiya ne haka ne zai ge da jikina karfi na wallahi shi da gajiya a jikina amma haka na ci gaba da aikin na Allah ya yi aka tashi ba su suka yi magana ba ma shi kociyan ne yi min magana shi coach ɗin da ya koyar da ku a lokacin shi ya min magana ya ce maka mi? Eh, ya ce min gashi gashi an yi magana a kanka eh kuma ranar kaza za su dawo to to da yin magana sai ce in za ka je ka huta ka je sai ce to zan je in huta ma in an ce Ma'ana ka dawo ka huta amma dai kamar yadda yake nuna maka kana cikin wanda sun zaɓe ka ina daga ciki mm. tun da kwanan nan ma wai <laughs> inda ya faɗa ɗin ya ban dama sai faɗa eh, a ka ba shi dama to tunda da suka yi waya ma aka yi ce amma ba na zama kawai ko sai ce ya bani shi ma na faɗa mai ba a zaune da kyawa ba ina zuwa in train dina in dawo ok shi wannan bawan Allah da muke dan amarya kenan yake gaya ma coach din a can ba ka zama a cikin camp din ko academy din shi ya faɗa tunda ai ka gado inda an je irin anya ba ka za a dawo ai ta buga bal ai ta abubuwan da aka ga dama kaga ya dawo gida hutu mm, oke yanzu da ka dawo gida a zaune yake ko yana shi coach yake tambayar cewar a zaune kake sai ce a kana tashi shi yake wannan tambayar mm. shi yake wannan tambayar sai ya ce baka zama sai na faffada mai nima ya bani muka magana da shi mm. da gaskiya to mm. <laughs> faɗa da da gaskiya wani lahadi mm. ma zan koma kuma ga wannan eh, abun da lahadi ɗin nan mai zuwa eh, zan tafi kuma ga wannan abun mm. don su ma na san dole sai sun dan tsaya don haka za ka koma <laughs> to ban ga ta zama ba eh, gaskiya akwai watakila a wannan inda kuka je akwai hausawa ne ko ko kai kadai ne bahaushe gaskiya ba bahaushe haushi gun kai kaɗai ne bahaushe ba bahaushe sai wani bai rabe dai mm. da muke zaune shi amma iya ɗan jin hausan su ƙasa ƙasa to da wani yare suke koyar da kuɗin gaskiya zan iya cewa kamar bijin ne ok irin pidgin english pidgin english to kai kana fahimtar hakan gaskiya ina fahimta mu'amalar da kuka yi da waɗancan da na zo nan kaga a nan gida na shiga cikin wasu eh. kaga na je ko wani ma zan iya yin amfani da abu hmm, don haka da pidgin kuke amfani da haka na ringa amfani da abu kuma kakan faɗa a gane ka ana ganewa ko ba a gane ba kaga hmm. Hmm. tunda ba wai iya ne sosai ba mm. na ɗau hanya mm. za a san akan me nake haka muke magana da su ma'ana to ya maganar sallah kila a waje tunda ba hausawa bane watakila ba musulmi ba ya maganar sallah gaskiya muna yi ya ba mu dama mi